yan nema sun yi mana sama da tsawon sati biyu har yanzu bai kare ba saboda ana ta kawo wuta malam ni wallahi na rasa ma yadda zan yi wallahi ga ajihu na malam babu kawai ni yacce zan yi ma in sai wa shanu na ma abinci ma ke tunani wallahi wallahi tallahi rahab kuɗin balin wallahi ne sa cinki wallahi wallahi kai wallahi dai ya kawo mun shirin nan ma aka sake dai na sai da zai amma abin da nake tunani kuma an ce kidina ba yayi yawa ba kada fa kuma a dinga tunanin nema dan kidina fa din nan kidnapping zaman nayin nayin na gaji wallahi wallahi da feturin nan ma yanzu ka ga ni yanzu ba ma sanya zan yi ba sanuwa kuma ba fetur kake aiki da ke ba dole sai masu mota ko kuma masu inji yanzu ya za a yi kenan masha Allah bi ainihin dole in samu in nemo fetur saboda waya ta ba caji dan jona koda na lokaci gani? ba tare da na samu matsala ba متين أنا مالج قلبة قتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الحمد لله مالج قلبة مالج قلبة ده ما كان أنا انا بي jodo jodo ai bi ainihin na zaga can inda kake sana'a أنا je ban same ka ba tsakanin Allah na dawo nan ne ikon Allah to ya yanayin sana'a ta mu dodo Aradu Allah wallahi ai kwana biyu ma alaji dan nan ba kwa siya wallahi tallahi <laughs> eh, jodo kenan to ai da kake gani kwana biyu ne fa sun dawo da wuta kwana biyu idan na dan samu ne caji sai in ga sai gaba mai amfanin zuwa ka ka sai wani fetur bai ma ribar na zo da siya fetur to yanzu ko alaji da ba a samu yanzu ba ga kun zo gurin ba mu yan kan gurutu ba jodo kenan abinda nake so ka gane ba yan gurutu ake cewa ba yan bamburutu ake cewa matsala ta da kai kenan kullum sai ka nuna rashin wayewar ka <laughs> alhaji sai ka gaya min magana kuma <laughs> ba wani abu billahi <laughs> duk dan nefan da isa ke izo kofar gidana ya jodo duk dan neban da isa ke ya ainihin zuwa kofar gidana da zimmar in bashi kudin wuta wallahi labudda yau kabu ko da za a shekara ma ba a kawo wuta ba Allah mun tuba ai za mu yi wa kara wa fetur wallahi Allah zuba juɗu juba sauri nake saboda suna can ana jira na islamiyya ya zuwa a gaba na juba eh, dan tsaya da Allah juɗu da mana na wa kwana biyu inda na zo kai kake zuga dan haka yau ya sun ne na zuga ba Ni zan zuka ina ba sai ka bar ni na zuka na zuba kai na saboda alƙur'ani ba ni zan zuke a bayana ina gaya ma ni zan zuka. Wato je do je do. Ah, let's try let's try. Abdulazizu kwalas ba sai ka ce bayan takalmi dan zuwa ma karatun dare da kake muraja'a ka daina zuwa musaffa da muke da kai da kuma muraja'a duk ka daina zuwa musaffa babu ah. to me ma me yake hana ka zuwa makaranta na dan bude shagon aski ne kuma da dare ne mun aiki da aski ne kuma dole aski ne kun ya zuwa da dare to shikenan yanzu me ka zo yi nan wurin jodo a ah, ah, jodo ya naga ka sun koyar da ke sallame shi to ina ga da ka da ka da kala da arabu ina kudin yake a idan ne aski da daddare ni so na ciniki sai kawo kamar ila so wallahi ba ka san biyan bashi ni ban san mai yasa ba wallahi tallahi ni irin kore ba kuke karya ni wallahi ku zo ku karɓa ina ba ba ba ni na yi zan kama to yanzu idan an hada da wancan lissafin nawa ke kenan a ha kudi na sai an lissafa ba ya maka zan zo dubu biyu da ɗari biyar wallahi ka kawo kuɗi na dan girman Allah ya kada to kai wani irin bashi ne ka zaka bari shiga tsakaninka da mutum har sama da dubu biyu da wani abu baya kai lissafi ne wallahi tallahi abinda ake cewa da larabci hankali kenan ya kamata a rika lissafi a komai kai ya za a yi ba jari ne ko wani abu yanzu ne na shiga tsakanin ka zai kawo ma ɗalibi na ne ai to ba damuwa ya haɗu yawa to shikenan ka dai fa zo karatun daren nan na gaya ma eh a zo a zo karatu da Allah a zo karatu Sai dole ni zan ja abuna yawa bai dana dan rike min littattafai na saboda akwai littafin sahaba sosai ka rike shi da daraja da Allah dan rike min aswaki na ma bai tun sa alaba ina talaba ka da bai jan fetur din nan mu da ka ga mu din nan madara muke shafa shi yasa ka ga muna ja ana gaya ma ko ma sani ya ke sha ni ya shafan lokacin da nake Lagos da gindin gada nake sai da fetur a wajen su masu tirela ka gani lodi suke amma ni su ke samu lita dai a wurina ni ba sai na je betirin nan ai dodo sai fa na je karfa ka dafa ina fa ina fa ya na je baya zuwa kuma ah, ka kada ke hide sosai ne oh, sai na dan yi runto da sai ka ja shi to dan busa ne da daga kuda yi zan fa je shi ka ja shi kawai zan je shi ne ai ja shi kawai ne hai hai Mommy will. Abin nan na gaya maka mu ne dai ko. lafiya dai ah, su'ala ba lafiya dai ko a'a na <laughs> gani ko ba sai na gaya maka cewa kada kai ba ka kai ba da yanzu kaɗan sassauta murya saboda ko sai fasa da farfasa da zan dan kama ba na son su gudu saboda ruwa zan dan yi sufa in kama da filiya da zan dan kama a cikin kogin nan Allah gafara na gafara ga yaran nan duk sun sai wani kallon mu suke turba ce fa a gaban ka dan nan ka bari ko dine fa anan zan kabe ki nan ne fa da ka sha dan Allah gafara ga yaran nan duk sun kallon mu suke ai hada duk sai kallon suke suna